sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. A ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa rediyo Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan hausacom ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Hafiz Baballe ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 20 ga watan Janairun 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi mu fara da kanin labarai. takaddamar zaben kasar congo ta daɗa tsanani da safiyar yau lahadi bayan da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta tabbatar da nasarar felix sakedi wani a wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka shugaba donald trump ya yi wa 'yan damakarattayin sassauci kan shigi da fici sannan gidan talabijin ɗin gwamnatin siriya ya ce da alamar wata fashewar da ta auku a babban birnin ƙasar a yau ɗanar lahadi aikin 'yan ta'adda ne tsakanin labaran kenan, a shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kaddamar da wata kungiya da za ta taimaka wajen hana sha da kuma wayar da kan jama'a a kan jabun magunguna a Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa Bankin Musulunci ya ɗauki nauyin wasu mahimman ayyukan ci gaban al'umma a jamhuriyar Nijar. Muna tafe da rahotanni na kamfe da kuma hira game da Buhari da Atiku. sannan kuma muna tafe da shirin idan kwaya ta narke fa amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Takaddamar zaben kasar Congo ta daɗa tsanani a yau dinnan Lahadi bayan da kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta tabbatar da nasarar Felix Tshisekedi ta yi watsi da zargin maguɗi a yayin da shi kuma wanda ya zo na biyu Martin Fayulu ya yi wuf ya ayyana kansa a matsayin abin da ya kira halattaccen shugaba ɗaya tilo. magoya bayan fayulu sun yi zargin cewa an yi yarjejeniya da shugaba mai barin gado joseph kabila ta yi murda zaben don amfanar ɗan takarar ɓangaren adawa bayan da ɗan takarar jam'iyya mai mulki ya kasa taka rawar gani don haka aka bullo da dabara ta biyu babu ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu da ya tabbatar da wannan zargin to sai dai kotun ta ce fayulu bai gabatar da hujja mai tabbatar da ikirarin cewa shi ya ci zaben ba illa kawai kafa hujja da ya yi da bayanan da wai aka kwarmato daga hukumar zaben kanta fayulu dai ya yi kira ga 'yan kongo da su fito kan tituna su yi zanga-zangar lumana ta nuna rashin amincewarsu da abin da ya kira juyin mulki ta rabewa da kundin tsarin mulki yana mai zargin kotun da amincewa da sakamakon ƙarya. A wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ji Asabar ya yi wa 'yan da yin sassauci a manufofinsa game da shigi da fice to amma tun ma kafin ya gama maganar 'yan adawa suka sa kafa suka shure yin da ya masu yayin da yake jawabi a fadar white house jiya asabar trump ya yi kiran da a ƙara yawan jami'an kula da shigi da fici zuwa dubu wato da dubu 2,750 saboda matsalar shige da ficin a kuma samar da kuɗi dala biliyan biyar da kusan rabi saboda a kafa shingen karfe na tsawon kilomita 370 kan iyakar amurka da mexico trump ya yi tayin sassauci kan wasu shirye-shirye da a baya gwamnatinsa ta nemi kawarwa wato da shirin rangon ma bakin hauren da aka shigo da su tun suna ƙanana wato daka da kuma daga kafa ma bakin hauren da suka zo daga latin amurka da kuma afirka tuni shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta yi watsi da wannan tayin gidan talabijin ɗin gwamnatin Syria ya ce da alamar wata fashewar da ta auku a babban birnin ƙasar aikin 'yan ta'adda ne nan take dai babu wani bayani game da waɗanda abin ya ritsa da su a wannan fashewa ta safiyar yau dinnan lahadi a kudancin birnin dimashku kafar labarai ta associated press ta ce an rufe dukkanin hanyoyin da ke kaiwa ga wurin da fashewar ta auku irin wannan fashewar ta taba kashe ɗaruruwan mutane a wannan ƙasa ta gabar ta tsakiya mai fama da yakin basasar da aka kwashe shekaru kusan takwas ana tafkawa To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. hukumomi a ƙasar pakistan sun tsare wasu jami'an tsaron da ke yaƙi da ta'addanci da dama a yau ɗin lahadi a cewar kafar labarai ta ap kamin na zuwa ne kwana guda bayan da jami'an tsaron suka harbe wasu ma'aura matasa da ɗiyarsu da kuma wani mai abota da iyalin har lahira a wani al'amarin da jami'an tsaron suka ce wai musayar wuta ce aka yi tsakaninsu da 'yan isis yan uwan waɗanda abin ya rutsa da su sun ce an harbe su ne babu gaira babu dalili a cewar wata jaridar pakistan mai suna down yan uwan waɗanda aka kashe ɗin na zama makoki a sahiwa kuma sun ƙi barin jami'an gwamnati su ɗau gawarwakin zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane akalla 73 sanadiyar bindigar da wani bututun mai ya yi jiya juma'a a yankin tsakiyar mexico a cewar gwamnan jihar hadilgo inda abin ya faru da yake bayani ma manema labarai jiya asabar gwamnan hidalgo umar fayad ya kuma ce waɗanda suka ji raunuka sun kai 74 barayin da ke satar mai ne suka yi sanadin bulewa da kuma fashewar bututun man da ya biyo baya wato da fashewar da ta biyo baya a tuhilpan na jihar ta hidalgo a cewar jami'ai wani hoton bidiyo na nuna yadda man ke ta cillawa sama yayin da kuma mutane ke takwasa a bokatai da jarka da dai sauransu kafin fashewar ta uku. an kammala mika takardun shaidar niyyar shiga zaben shugaban kasar afghanistan a yau ɗannan lahadi yayin da shugaba ashar bagani da mai masa mataimaki abdullah abdullah ke cikin 'yan takarar gani da abdullah wanda aka nada a matsayin shugaban bangaren zartaswa a wata yarjejeniyar da amurka ta taimaka aka cimma bayan zaben shekara ta 2014 na cikin 'yan takara. Ibrahim kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Najeriya inda za ku ji cewa an kaddamar da wata ƙungiya da za ta taimaka wajen hana sha da kuma wayar da kan jama'a a kan jabun magunguna a ƙasar. Ga wakilinmu Babangida Jibril da cikakken bayani. tsohon shugaban kungiyar likitocin hada magunguna ta ƙasa pharmacist ahmed ya kasai don da ya kasance shugaban wannan kungiya ya bayyana ayyukan kungiyar kamar haka kaga abu ne wato wayar da kan al'umma da kuma akan shan magunguna na jabu da yake illoli ne da kuma nuna wa mutane dabaru ne da za su gane irin waɗannan magunguna sannan kuma ita kanta gwamnati bangaren da alhakin yake kanta mu kusance ta da shawarwari da kuma nemo wasu abubuwa da duniya ta ci gaba da su da nuna mata yadda za a ringa gane waɗannan abubuwan da yadda za a toshe da kuma duba dokoki da mu sa bakin mu a yadda za a yi gyaran irin waɗannan kundi. Da ko wani illa miyagun kwayoyi ke da shi ga ƙasa? To miyagun kwayoyi ko kuma kasan abin guda biyu ne. akwai na jabu akwai kuma miyagun kwayoyi nan ana magana peg drugs da kuma drug abuse to kuma amma idan kana magana miyagun kwayoyi don mun hada dama za mu yaki wannan da kuma shan miyagun kwayoyi kamar yadda muka ga yadda yake lalata matasa yake lalata tattalin arzikin kasa kuma mutane suna haukacewa kuma yana kashe aure yana rusa matasa da sauransu to waɗannan abubuwan duka eh, ƙasa na cutuwa tun ma ba a ce kunya a ƙasa ta yi asarar matasanta ba eh, so wannan babban al'amari ne shan miyagun kwayoyi ko sayar da su dai na ɗaya daga cikin ayyukan da gwamnati mai ci yanzu kama da gwamnatin tarayya zuwa jihohi suka sa a gaba wajen kawo ƙarshen sa musamman ma dai a wannan lokaci na zaɓe wanda kuma ake ganin ana baiwa matasa kwayoyin wajen aikata ayyukan ta'addanci babin yaji jibrin murai amurka daga lagos babu kyau Adalla a gaida baban gida Jibril. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa wata tawagar shugaban bankin musulunci na ADP mai cibiya a birnin Jidda yana gudanar da zagayen a wasu ƙasashen Afirka ta yamma cikin su har da jamhuriyar Nijar inda bankin ya ɗauki nauyin wasu muhimman ayyukan ci gaban al'umma ga cikakken bayani daga Sulaimu Barma. makasudin wannan zagaye na shugaban bankin idb covid bandar alhashar a yankin afirka ta yamma da ake kira transformer to shine kara karfafa hulɗar aiki a tsakanin bankin da gwamnatocin wannan kasashe ta yadda za su amfana da wani tsarin tallafin da ke mayar da hankali akan wasu mahimman ayyukan ci gaban al'umma kamar yadda jami'i a sashen watsa labaran bankin na bid muhammad jamil ishehu ya bayyana shugaban bankin raya kasashen ah, musulmi wato islamic development bank ya yi wani rangadi ne na musamman na kasashe uku na afirka ta yamma inda aka fara daga kasar senegal inda aka je a kaddamar da babban layi na jirgin kasa na lantarki na farko a wannan kasa wanda bankin shine ba da gudunmawa mafi tsoka wajen gina wannan layin dogo sannan daga nan kuma muka wuce zuwa kasar gini inda shi ma a nan aka saka hannu akan wani shiri na noman shinkafa na kasashe goma da bankin ya fito da shi yanzu za a fara da kasashe biyar to daga cikin kasashe biyar da su amfana daga wannan shiri akwai kasar senegal da kasar gini da kuma kasar niger a nan kasar niger alal misali ana sa ran idan an kammala wannan shiri sama da gidaje kusan dubu saba'in ne za su amfana da wannan tsari na noman shinkafa a ƙarƙashin yarjejeniyoyin da suka cimma da hukumomin jamhuriyar niger bankin na islamic development bank ya kaddamar da wasu ayyuka na musamman akwai wata hanya daga tawa zuwa tabaram wadda tana daga cikin manyan hanyoyi da ake bukata a karasa su a wani a jamhuriyar Nijar to shi ma muka je aka kaddamar da wannan hanya ita wannan hanya muhimmancin ta shine idan an kammala ta to waɗanda suke tafiya kamar daga yamai zuwa a Gadas tsawon tafiyar za ta ragu da kimanin kilomita 100 sannan akwai wata hanya da bankin yake jagorantar ginawa wacce za ta tuwo daga algeria zuwa ikon najeriya to idan ta karasu za ta haɗu da wannan hanyar don haka wannan zai sauƙaƙa harkokin kasuwanci ta yadda mutum zai iya tasowa za a iya tafiya tun daga da har zuwa cikin jamhuriyar nijar. gwamnatin ta nijar ta matukar nuna gamsuwa da manufofin da wannan banki ya sa gaba don ganin an samu ci gaba mai dorewa hajiya aisha bulama ita ce ministar fasalin kasar nijar. bankin islamiyya ta ɗauki niyya ne ta kama ma nijar don kawo tallafi ga talakawanmu wanda suke da niyyan yin wata sana'a amma babu hanya alhamdulillah aka ce faduwa ta zo daidai da zama bankin na idb bai manta da matasa ba a yayin wannan zagaye na turne da transformator dalili kenan aka shirya masu wata gasa wacce a ƙarshen ta aka zakulo waɗanda suka lakanci fasahar girka project irin na ci gaban al'umma sama da kashi saba'in na matasan jamhuriyar Nijar suna ƙasa da shekara ashirin in dai kana son ka gyara abin da ya shafi rayuwar ƙasa to dole ka mai da hankali a game da abin da shafi matasa ka ɗauki manya-manyan ƙasashe kamar irin su amurka daga cikin sirrin cigaban su shine matasa an ba su damammaki su fito da abubuwa na cigaban al'umma sai a ba su taimako sai su je su fara gudanarwa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar A da Sulamu Barma daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu sake komawa Najeriya inda za mu nufi jihar Kaduna. A ranar Juma'a da ta wuce ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa ya yi wani yaƙin neman zaɓe a jihar ta Kaduna inda ya yi alkawarin ci gaba da ƙwato kayayyakin da ɓarayin gwamnati suka sace tare da kuma sai da su. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da rahoton. Babu wani abu sabo da zan faɗi illa suna cewa don Allah ku tuna lokacin da muka zo a halin da muka samu kasan nan kuma yi tunani a halin da muke ciki yanzu kuma wani adalci a kan kokarin da muka yi a kan gyaran da muka yi alkawari da abin da ya zo hannunmu mun ce babban abin da za mu ba ƙasanmu shine zama lafiya da wadata boko haram da suna rike da ƙananan hukumomi goma sha bakwai a gabas maso arewa amma yanzu ba su rike da su ko ɗaya amma suna juye ma matasa kai especially 'yan mata su nade su da nakiya su tura su masallatai da church church, da kasuwa da tashar motoci shi ma Allah kawo saukin abin sannan arzikin ƙasa Allah ya taimake mu damuna sun yi kyau saboda haka mun yi ƙoƙari mun hangi neman wannan baiwa ta Allah mun gode dai ba mu yi ta. an sabko da kudin taki daga wajen dubu tara ya kawo dubu biyar da ɗari biyar naira kuma a duk kowane karamar hukuma ake bukata za a same shi sannan kuma mun daina ɗaukar kudinmu na waje mu so shinkafa ina gode ma gwamnoni ballantana gwamnonin lagos da ogun da kebbi da sokoto da kano da jigawa sun yi kokari kware da gaske da ibonyi ana kawo shinkafa yanzu yawanci shinkafa duk ta najeriya muke ci kuma mun ce za mu yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan tsari na yanzu na siyasa yanzu abu ne mai wuya kun sani abin da na yi a da na kama manyan da lokacin ina cikin na kai su na tsare na sa bincike waɗanda aka samu sun ci amana aka kwace mutane biyu suka fi damu kunya Allah kansu duk sun rasu. In talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka riƙe Madalla yanzu kuma ga ci gaban hirar da abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto ya yi da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP a zaɓe mai zuwa Alhaji Atiku Abubakar. za ka iya yin wannan hukunci kan jihohin da ba su iya biyan ma'aikata albashi duk da cewa ana ba su kudaden a to ai in an saka hukunci za su tsorata amma za ka iya hukuntar da jihohi idan su za ka iya hukunta za ka iya hukuntawa za mu iya cewa to kudin da kuke karba daga gwamnatin tarayya hmm. za mu ware abin da ya kamata ku ware na ba da ilimi mu mu ba da ilimi din ba tare da kuna ciki ba wani abu da ya jawo maganganu shine magana da kana cewa zaka sai da kamfanin NPC na man fetur na Najeriya me yasa ka yanke wannan shawara abin da yasa na ce haka a yawancin corruption hmm. a Najeriya yana cikin cin hanci da cin hanci da rashawa yana cikin ta yake amfani da shi wajen cin hanci da rashawa warai da gaske domin kuma ka sani ma'aikata na gwamnati eh. kwarai kuma na biyu ba gaskiya a cikin ma'aikatan hmm. kuma za mu fi amfana idan gwamnati tana da ma'ana tana da shares kawai a mm. kamfani ba tare da cewa ita take gudanar da harkokin kamfani za mu fi amfana a kan yanzu mu bar yadda gwamnati take abinan don gwamnati tunda take manajin nnpc asara muke yi kullum kowace shekara amma idan fita hannun hukuma ya koma hannun yan kasuwa masu zaman kansu ba ka gani abin zai fi lalacewa ba zai lalace ba ba zai lalace ba me yasa yan kasuwa sun fi mu samun riba a kasuwanci in gwamnati ke guda ina ruwan gwamnati da kasuwanci ba harkan gwamnati ba ne yanzu nan america ina ruwan gwamnati da kasuwanci duk mm. kasuwanci na yi na ba kamfanonin america ba ne suke suke haka mai a nigeria mm. akwai hannun gwamnati america a ciki yawwa eh, ya za ka da maganin man na najeriya tunda muna gani ganyen fici kafin mu tafi an yi ta magana cewa za a gyara ko za a yi sababbin matatar mai har yanzu muna da matsalolin Eh, harkar matattacin mai eh don ba su san abin da za su yi ba ne ba su hurɗa da 'yan kasuwa mu kuma lokacin da muke eh, cikin gwamnati kusan kowane wata uku za mu zauna da manya-manyan 'yan kasuwa mm. mu tambaye su me za mu yi don mu kara bunƙasar kasuwanci don kana kara bunƙasa kasuwanci kana kara kawo arziki kuma kana kara kawo yawan ayyukan yi ga matasa da kuma mata to waɗannan tun suka zo ma ba su taɓa cewa wani ɗan kasuwa ba bayan npc akwai wasu kamfuna ko hukumomi na gwamnati da kake tunanin ka sayar ai za mu ci gaba da sayar da Ah, me ake cewa eh, kamfanonin kasan lokacin da muke ofis mun fara su ni na fara su to bayan mun bar ofis ba ci gaba ba don haka za mu ci yanzu bayan npc a kone da kake tunani wani babban kamfani ko hukuma da ke suna nan da yawa kuwa kamar dauki misali ma'aikatar me ake cewa npa eh, mai ruwan gwamnati da wannan ta shigo da kaya eh, da eh to ta ruwan ruwa duk duniya ba abin da gwamnati ke ciki shi yasa ma ba mu cin gaba Aliyu Mustapha Sokoto ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke jagoranta A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu ji ci gaban tattaunawa ta musamman game da matsalolin shaye-shaye da kuma bangar siyasa. Ƙwararru a fannin yaƙi da masu mu'amala da miyagun ƙwayoyi sun bayyana cewa lokacin zaɓe lokaci ne da matasa suka fi amfani da ababen sa maye musamman waɗanda ake ɗibansu a matsayin 'yan bangar siyasa. Yayin da Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zaɓe a wata mai zuwa, masu kula da al'amura na ganin akwai buƙatar ɗaukan matakan magance waɗannan matsaloli masu alaƙa da juna. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Babangida Jibril, zai dora mana da wannan tambayar. Nan kwayoyin nan sayan su ake kuma matasan ana kukan ba su da aiki ina suke samun kudaden da suke saya kuma ai kwayoyin nan suna da tsada kamar yanzu. Ai wato abin da ke faruwa shine shi mashayi ko dan kwayan nan wato kwayar ta lalace malam baban gida yanda ni nake ce maka ko menene idan dai har zai kau da hankalin matashi ko menene matashi shansa yake. Yau in baka misali karancin abun kunya hanya da zaka fahimci mutum saboda tsabar dan maye ne yau ta koma hatta omo wannan da ake wanki wanda yake dududu da naira ashirin dinka zuwa hamsin zaka samu wannan omo ɗin ko shi kada shi ake a ruwa sha ya bugar da kai yau coca cola ce zaka je ka miƙa a baka wannan lakasera ka ɗauki lakasera nan ka zuba masa kilin sabulun wanki ka girgiza ta ka tace ya narke ka sha maye zaka yi duk sun san wa'annan wasu sun koma yaushe aka gama shan har yanzu fa ba a gama shan shirisho ba to matakan da gwamnati da ta ɗauka na hana shigowa da tramadol din nan da su kodin da sauransu bai aiki ba kenan a ai wato ita gwamnati yanzu a halin a matakin da take yi kawai wannan dokoki da ta saka don su rage ne saboda tramadol din yau da ke cikin kasan nan a najeriya suna yawo ana amfani da su idan daga yau har zuwa karshen shekarar nan sabuwa da muka shiga ba a sake shigo da wani tramadol ba wanda ke kasa ya ishe mu har zuwa disamba saboda yawansa amma yau da ta ce ma ta sa dokan ta tsayar to wai ta fara ne kamar makamai ne da ake cewa an kama wa'anda suke hannun 'yan ta'adda yau suna da yawa wasu kuma 'yan ta'addan ma sun iya zama su yi yi makaman da kansu saboda haka in yau gwamnati ta daina shigo da makami gaba daya zamanta lafiya shine ta bi sauran waɗanda ke hannun mutane ta karba amma in ba wai ta karba ba waɗanda ke wa'an cikin hannun mutane sun isa su yi mata barna so tramadol din da ke yau yawo a cikin ƙasar nan yau da su kodin din da aka ce an hana da duk wani kayan maye da aka ce an hana waɗanda mutane suka ajiye a gidajensu da wajen ɓoyensu da sun sani shi kadai ya isa kuma har a yanzu gwamnatin nan kokari take yi su ma masu hukumomin da ke wa'annan suna yi amma kuma kan mu manta har yanzu a cikin su dai akwai bar gurbin to ladi ka ji bayanin da malamai suka yi me zaka dora ana musamman da rawar da yan siyasa ke taka wajen zuga matasa shan kwayoyi domin yi musu banga to ai shi dan siyasan da ya lalace game da bangaren yara masu yi musu banga ya riga ya lalace saboda wata irin siyasa ce suke ta a ko a rai kuma in ba ni ba din ba wani to kaga in ba wannan son zuciyar suka cire ba a rayuwarsu ya kasance ka cire irin rayuwar son zuciyan bata 'ya'yan mutane saboda sai ka zama wata tsiya ko ko a'a sai an halaka ma wadda baka so a rayuwanka na duniya shine kadai zai iya zama da mu lafiya su kuma matasa sai su karanta ta natsu me ta natsu duk dan siyasan da ya kira ka ya ce zo ga wannan haɗi ko ko ungo wannan rike kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza sai ka ce to ina ɗanka ko kananka haɗa mu da shi mu tafi ba ta yiwa ka ɓoye ɗanka a ƙasar waje yana karatu ko ko ka samu wani ɗan gatan ƙaninka ka buɗe mai runtumin shago a babban kasuwar garin ku. ni ko kaban ina yawo a titi da adda da wuka da gariyo koko da bindiga ma kace in kashe wani ko la'antawa ne kaga in irin wayannan abubuwa suna faruwa a kullum to a ko da yaushe matasan mu su ne abin tausayi su kuma yan siyasan nan abin da za su cire a rayuwar su na tsura sai su tsoraci Allah duk abin da mutum zai yi a rayuwar shi na duniya ya sa Allah a gaba ya ji tsoron Allah ya gane ƴaƴan nan da yake gurbata akwai ke lalata musu rayuwa in babu fa duniya akwai kiyama ita ce gidan ƙarshe wannan duk abin da ake yi gidan duniya ake yi mawa matabbatar kuma me aka shirya ta kaga ba shirya wani abu dan matabbata ba da an kai wani lokaci ka gurbata rayuwar 'ya'yan mutane ka lalata su sun kashe ma wani sun targada ka zubar da jini kawai ga wani wani abu ne wanda yake babban laifi ne ma addinin ka kowane irin addini mutum yake bale hata kai da an kashe mutum shi ko matashi duk abin da zai yi ya ji tsoron Allah ya gane cewa mutanen nan ba kaunar su suke yi ba mutanen nan ba son su suke yi ba in suna son ka su kirkiro ma da wani abu wanda za su yi maka a unguwanku uku lokacin da aka ce ka fito kana sai wani sai wani nan su kirkiro maka da wani abu da zai taimake ka ya taimaki ɗanka ya taimaki jikan ka ya taimake ka har ƙarshen rayuwa in kana ganin baka haihu bane a ah, ai za ka yi auren da tunanin auren ya zo ma mutum kuma mai rage sai maganan yaya daga maganan yaya sai maganan jikoki to kaga in haka ne ka gina rayuwarka da tsari mai kyau matashi ya fi a gina maka rayuwa da tsarin banza na shaye-shaye da taro sisi da 'yan siyasa suke badawa ubangiji dai allah sa ya wuce mana gaba masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma baban gida Jibril da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. saƙon farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe, inda ya ce al'ummar kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, ku yi haƙuri ku rungumi wannan sakamakon zaɓe da hukumar zaɓen ƙasar ku ta fitar, domin kuwa ta haka ne kaɗai ƙasarku za ta zauna lafiya kuma sai da zaman lafiya komai ke samuwa muna fatan allah ya sa wannan shugaban ya zama alheri ga kasar taku baki ɗaya sai sako daga usaini alhaji umar foreba gashua ya ce salam biyoye hausa muna jajanta wa al'ummar ƙasar mexico sakamakon mummunar guguwar iskar gas wadda ta hallaka mutane da yawa wasu kuma suka jirkata muna fatan allah ya kiyaye afkuwan hakan nan gaba kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen takaddamar zaben kasar Congo ta daɗa tsanani da safiyar yau ɗanin Lahadi bayan da kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta tabbatar da nasarar Felix Tshisekedi ta yi watsi da zargin magudi a yayin da shi kuma wanda ya zo na biyu Martin Fayulu ya yi wuf ya ayyana kansa a matsayin abin da ya kira halattaccen shugaban ƙasa ɗaya tilo. a wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatun gwamnatin amurka shugaba donald trump jiya asabar ya yi wa 'yan demokaratayin sassauci a manufofinsa game da shigi da fici to amma tun ma kafin ya gama maganar 'yan adawa suka sa kafa suka shure yin da ya masu yayin da yake jawabi a fadar white house jiya asabar trump ya yi kiran da a ƙara yawan jami'an kula da shigi da fici da 2,750 gidan talabijin ɗin gwamnatin siriya ya ce da alamar wata fashewar da ta auku a babban birnin ƙasar aikin 'yan ta'adda ne nan take dai babu wani bayani game da waɗanda abin ya ritsa da su a wannan fashewar ta safiyar yau ɗinnan lahadi a kudancin birnin da mashu kafan labarai ta associated press ta ce an rufe dukkanin hanyoyin da ke kaiwa ga wurin da fashewar ta auku zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane akalla saba'in da uku sanadiyar bindigar da wani bututu mai ya yi jiya jama'a a yankin tsakiyar mexico a cewar gwamnan jihar hidalgo inda lamarin ya auku da yake bayani ma manema labarai jiya asabar gwamnan hidalgo umar Fayyad ya kuma ce waɗanda suka ji raunuka sun kai saba'in da hudu Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim kalmasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya da Bonsa Tufa da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Nick. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku wuni lafiya. et les dernières nouvelles,